الحمد لله حمدا لا نفاد له الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر العابدين الحامدين كما نصلي ونسلم على رسوله الأعظم سيد البشرية وخير البرية محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون دوما سؤال بركة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة شتاء الخير الأمة al'umma a ما في فيتيا akan dukkan al'ummatan da Allah subhanahu wata'ala ya tayar ya halitta a ban ƙasa waɗanda aka aiko musu da manzanni manzanmu ya fi kowane manzo sau da haka mu ma mun fi kowace al'umma da shaidan alƙur'ani alƙur'ani ya ce haƙiƙa kun kasance fiyayyar al'umma da Allah subhanahu ta'ala ya fitar da ita don mutane kuma Allah ta'ala ya faɗa ya ce haka nan ne muka zaɓe ku muka sanya muku zama al'umma matakaiciya mafi alkhairi domin ku zama masu shaida akan manzanni da kuma al'ummatansu waɗanda suke kafin ku Allah mun gode Allah muna godiya akan wannan darajar tamu da kai daga cikin falalan wannan al'umma da darajarta da mukamin da Allah ya bata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta albarkar kwanaki kwanakinta ba su da yawa al'ummar nan takan rayu shekara saba'in ɗaiɗaikunta kenan tsakanin sittin da saba'in kaɗan ne suke wuce saba'in ɗin a samu wasu su kai tamanin wasu su kai tasa'in wani ya kai ɗari ya zama abin nunawa wani ya tsallake ɗari ya zama abin ba da labari a jarida da kafafen yada labarai na zamani ga wani yau shekarun shi ɗari da goma ga wani yau shekarun shi ɗari da ashirin ko ɗari da sha biyar a jiya ana leƙa shi ana ganinsa 'yan jarida suna watan gaririya da hotunansa ana ba da labari ɗaiɗai ku ne amma sai Allah ya sanya mata albarkar kwanaki alkhairai a cikin kwanakin aka saman mata da wasu nau'uka na ta goma shi bini-bini ba za ta fita a cikin wani wata ba sai ta shiga cikin wani wata wanda falalarsa take da yawa alkhairan da ake tsammani a samu a ciki suna da yawa ba mu dade da baro ramadanu ba da falalar ramadan muka yi bikin sallah karama an gama sallah karama da sittu shawwal da irin falalar da ke cikin yin azumi shida bayan ramadan wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falalar ita ce za a ba mutum lada kaman ya azumta shekarar sani sai kuma ga mu Allah ya kawo mu ya azurta mu mun shiga cikin watanni masu alfarma guda hudu waɗanda guda uku a jere suke haka za mu ta shan falalarsu kwanaki casa'in a jere ko kuma abin da ya gaza haka da kaɗan kwanaki tamanin da bakwai in dukkansu sun yi ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma a inda ya ce lalle kirgan watanni a wajen Allah a cikin Allahul Mahfuz watanni ne guda goma sha biyu tun lokacin da Allah ya halitta sammai da ƙasa a cikin watanni guda goma sha biyun nan akwai guda hudu masu alfarma masu daraja wanda tun kafin musulunci ya zo larabawa suna girmama su ba ta yaƙi a cikinsu idan mutum ya ga wanda ya kashe masa baba a cikin waɗannan kwanaki watanni ba ya ɗaukar fansa ba a yaƙi a cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ya ce guda uku a jere suke ɗaya kuma daban ya ce. guda ukun da suke jere su ne zulƙa'ada watan goma sha ɗaya da zulhijjati watan sha biyu da almuharram watan farko a shekarar musulunci sai ɗaya kuma da yake ware a daban watan bakwai shine rajab dan wa masu albarka ga mu a cikin watan zulqa'ada ɗan kwanaki suka rage ya ƙare mu shiga cikin watan zulhijja watan zulhijja shine yafi dukkan waɗannan watanni guda hudu saboda ababen da ya kunsa na darajoji da talaloli, da girman lada na ayyuka da ke cikinsa daga cikin falalan waɗannan wannan wata watan zulhijja a cikinsa ake da waɗannan kwanaki guda goma farko na zulhijjati ga shana cewa gomar farko ta zulhijja Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da waɗannan kwanaki ko kuma ya rantse da dararensu Allah ta'ala ya rantse da alfijir sannan ya ce yana rantsuwa da darare guda goma alfijir sai ya sa shi ya zama an san shi sai ya ce wal wal ga alu da nam nan wal fajr amma da ya tashi sai ya ce bai ce wal layalil ashri ba sai ya ce wal layalin ashrin sirrin da ke ciki domin kar su zama darare guda goma su kadai a'a akwai wasu akwai wasu shi yasa magabata malaman tafsiri da suka tashi sai suka ce akwai ihtimali zai iya daukar gomar da ake nufi nan ana nufin dararen zulhijja na farko guda goma kuma zai iya daukan dararen ramadan goma na ƙarshe dukkaninsu kuma manzan Allah sama ya faɗi falalansu ya faɗi darajarsu to sun zo aka ce walayalin layalin ashirin da wasu darare guda goma wannan zai iya ɗaukar da aka ce wasu domin a girmama su ka ji suna da girma a ranka domin ba ka riga ka su ba ɗan adam so tari in bai ga abu ba kafin ya gan shi ya fi jin girmansa ka ce wa layalin ashirin Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da su daga cikin falalan waɗannan kwanaki a cikinsu ne akwai arafat Rana tara ga wata rana mai albarka rana wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake alfahari ga mala'iku ya ce ku zo ku zo ku zo ku kalli bayina ga sunan a da na ware musu su bauta mini sun zo gare ni Kawunan su babu kintsi saboda ibadar da suke ciki ba su tsaya sun yi kwalliya ba ƙafafuwansu sun yi ƙura so tari musamman alhazai mu da muke tafiya a najeriya za ka ga daga mina wajen jifan shaidan ko wajen da ake yau mutarwiya zuwa arafat za ka samu so a ƙafa ake tafiya mugabbaratan aqdamuhum kafafuwansu sun yi kura kilomita tara daga mina zuwa arafat kilomita tara alhaji ya tashi ya tafiya ya tafi can ya je ya tsaya da fararen kaya a cikin kaya iri daya Allah subhanahu Ta'ala ya ce ku kalle su sun zo wajena suna neman gafarata ku shaida na gafarta musu al-imam bakar bin abdullahi al-muzai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na hadith, ɗaya daga cikin malamai da malaman hadisi suka fitar musu da hadisai a cikin littafansu na ba da labari ya ce sun je aikin hajji da mahaifinsa sai mahaifinsa a filin arafat sai ya yi addu'a ya addu'a ya addu'a sai kawai ya ga jikinsa ya la'asar sai ya taɓa shi ya ce baba lafiya sai ce wallahi ba dadan ni ba a matsayina na ne zinubi to zan rantse da Allah cewa duk wanda ke wajen nan Allah gafarta masa waɗanda kuma ba su je aikin hajji ba su kuma sai aka sunnanta musu azumi a wannan rana ta tara ga wata kuma annabi kuma ya faɗi falalar wannan azumin hadisi ingantacce cewa manzalar sama ya ce ina fata ina kyautata wa Allah zato duk mutumin da ya azumin rana arafa tara ga wata Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa zunubansa na bare da na bana ta falalla ta wuce wannan dan uwa ka yi wa kanka ka sassaba kai sakaci zunuban da ake nufi ana nufin ƙananan zunubai ba manya ba domin manya manyan zunubai ba a gafarta sun su illa bi tauba sai idan ka tuba ka bar su daga cikin falalar waɗannan kwanaki yan uwa masu albarka a ranar ce ake da aikin hajji ranar aikin hajji gagarumar rana gagarumar ranar aikin hajji wato rana aikin hajji mafi girma rajihin kauli malamai sun rinjayar da cewa ranar sallah ake nufi ranar goma ga wata alhazai suna yin ayyuka guda biyar manya-manya a wannan ranar a ranar suke jifa a ranar suke aski a ranar suke tsawafin ifaba a ranar suke sa'ayi tsakanin safa da marwa a ranar kuma suke yanka abin yankansu ko su soki shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira da yawmul hajjil akbar kuma ya tabbata an ruwaito manzo Allah sama kan yakan wara wannan ranar ma da huduba bayan hudubar da ya ta Arafat shi yasa a mazhabin Malikiyya suna da hudubobi guda biyar a aikin hajji to daga cikin hudubobin da ake tsammanin ayi akwai ta wannan ranar ranar sallah ga alhazai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan ranar a matsayin ranar da tafi ya ce ranar da tafi ita ce yawmun nahar kuma yawmul ranar da tafi daraja a wajen Allah ita ce ranar yanka ranar sallah babba ranar goma ga wata sannan sai yawmul yawmul ranar da take biye mata an kira ta da yawmul saboda a rana ake yanka nama a yi watan darsa a shanya a soya a cici kashe garin sallah kenan babbar sallah ɗan uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar waɗannan kwanaki guda goma yake cewa a hadisin ibnu abbas da jama'a suka ruwaito shi ce babu wata rana babu wasu kwanaki da ayyukan alkhairi Allah ya fi so a yi a cikinsu ko suka fi falala a wajen Allah ko suka fi alkhairi fiye da waɗannan kwanaki guda goma aka ce ya ma'aikin Allah hadda jihadi ce hadda jihadi jihadi yaƙi na musulunci da ake fita a ƙarƙashin shugaba na musulunci ana neman aljanna ko kuma Allah ya daga musulunci to hadda shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace eh hadda shi amma banda nau'in jihadi kwara daya shine jihadin da mutum ya tafi aka kashe shi kuma dukiyarsa bata dawo ba domin annabi sama ya faɗi cewa da wani ya tambaye shi wani aiki yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yufraq qadamuk wa wa yuqtala wa yuqtala farasuk a kashe dokinka sannan kuma a zidda jinin ka. to wannan ne kawai ya fi yin aikin alkhairi a waɗannan kwanaki guda goma ‘yan uwa yanzu wannan ‘yan uwa masu albarka baya shaida akan abin da muka faɗi na al'ummar mu cewa zaɓaɓɓiyar al'umma ce kwanakinta na rayuwa kaɗan amma ayyukanta masu yawa na alkhairi ladaddakinta da Allah ya tanadar mata ba su da iyaka ‘yan uwa masu albarka aikin alkhairi lafazi ne wanda yake mai faɗi lafazi ne mai yalwa lafazi ne da yake fuffutar da abubuwa masu ɗimbin yawa yaka za ka iya kasa aikin alkhairi gida biyu akwai aikin alkhairin da kai kadai zai amfana kai kadai za ka samu ladan akwai kuma aikin alkhairin da ka samu lada sannan kuma wani amfana da wannan aikin alkhairin da kai na farko kamar sallah in kai sallah kanka kawawa kai za samu ladanka in kai azumi kai za ka samu ladanka idan kai tasbihi kace subhanallah ko kai tahmidi kace alhamdulillah ko kai takbiri kace Allahu akbar ko kai hailala kace la ilaha illallah ko kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ladan kai zai komawa wa kai za ka amfana kai za ka samu lada ma damar ta cika sharɗan karɓan ayyuka guda biyu ka yi don Allah kuma ka yi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai ayyukan alkhairi waɗanda suke da tasiri ka samu lada sannan kuma su tsallake ka amfaninsu ya samu wani sadakoki kyaututtuka ɗan uwa masu albarka kuna kanin halin da al'umma take ciki a wannan yanayi komai an tsuce shi komai an tsuce tausayi ya karanta a cikin masu jagora al'umma tunanin lahira ya karanta a cikin zukatansu ina ma dai ina ma dai muna fata Allah ya saukar da rahama a cikin zukatan waɗanda suke shugabantar mu rayuwa ce mana sauki a hannunsu domin su Allah ya ɗauke mu ya miƙa wa wa yake su kula da ku. a lokacin da haka bata samu ba Allah bai yi mu daidai wa daida ba wasu mu sun fi wasu masu su ƙara akwai bukata a cikin wannan al'ummar a cikin waɗannan kwanakin masu aikin alkhairi masu hannu da shuni masu wadata su ƙara ninka abin da suke yi wajen taimakawa al'umma waɗanda ba sa yi su fahimci mahimmancin yin haka su shigo su samu wannan falalar kuma su ci gaba da yi su tsaya aikin alkhairi da za ka yi tasiri ga wani Allah ya fi son sa fiye da aikin da za ka yi wa kanka kai kaɗai ka samu lada an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ya fi a wajen Allah yace sururun tudkhiluhu fi qalbi imri'in muslimi ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar musulmi ka biya masa bukatarsa ka ka biya masa baki ka fitar da shi daga cikin kangi ka ciyar da shi abinci ka tufatar da shi tufafi wannan ya fi ka tsubbata kanka a masallaci kai ta zikiri ya ji ka tsubbata kanka kai ta sallah a masallaci ya fi kai ta azumin nafila wanda ladanka kai kadai zai shafa amma amfanin bai shafi wani ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ya girmama mahimmancin aikin alkhairi wanda zai yi tasiri ga waninka sai ya ce wallahi na rantsi da Allah na fi fifita in rike hannun ɗan uwana musulmi in tafi zuwa ga ta har sai na biya masa ta fiye da in zauna a wannan masallacin nawa in yi itikafin wata guda duk sallah idan kai a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da fadin sa ingantacce za a baka lada dubu daya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko mana ya ta wancan akan wannan so daga cikin fiqh daga cikin fahimtar addini fahimtar me za ka yi domin al'umma su amfana musamman a cikin waɗannan kwanaki da aikin alkhairi ya fi a cikinsu fiye da wasunsu a taimaka wa ‘yan uwa a taimaka wa dangi a taimaka wa makwabta alkhairi ya gudana a cikin al'umma a samar da alkhairi daga cikin mahimmancin layya ‘yan uwa akwai rage raɗaɗi da damuwa a cikin al'umma akwai samar da tattalin arziki ga al'umma ila in ka ba abin za ka fahimta an shar'anta layya na farko ai za a ce raguna za a ce shanu za a ce raƙuma za a ce awakai samun kuɗi ne ga masu su dukiya za ta gudana a tsakanin mutane waɗannan masu ragunan da sauran dabbobin suna da iyalai sannan za su ɗauki kuɗin da aka siya a wajen su kuma su shiga kasuwa suna buƙatar omo suna buƙatar sabulu suna buƙatar atamfa kaga kuɗi zai zagayu a tsakanin mutane zai zagaya a tsakanin mutane sannan ya kake ganin yadda ake kare kaina da ragunan masu jan kyauta suke yi biyan ake yi masu gadin da ake ɗauka kara-kara su gadi gadin kara-kara ta raguna nawa ake ba su kaga arziki zai yadu a tsakanin mutane alal akalli mutane suna samun aikin yi a ciki sannan bayan haka masu sai da rauga masu sai da dusa yara masu yo ciyawa haka ka ga almajirai suna yo ciyawa suna yawo ana ba su kudade kaga tattalin arziki ya karfafa yaƙi da talauci ne wannan na cikin manufofin layya sannan daga ciki ranar sallar idan aka yanke-yanke rundawa mahauta masu fila ranar hadda 'yan waɗanda ba 'yan gado ba da waɗanda ba su koya ba kowa ma shiga aikin yake yi sai ka ga arziki na yalwata a tsakanin mutane sannan a ranar za ka ga almajirai suna yawo da kwanukansu ana zuba musu hanji ɗanye ana zuba musu soye a ranar kowa zai ci nama ana aikawa ga makwabta ana aikawa ga dangi ana aikawa ga ‘yan uwa ana sadaka da shi shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi sama domin ya nuna mana mahimmancin wannan wata shekara aka yunwa a madina manzala ta sama yace kada wanda ya aje namansa ya wuce kwana uku da a fito da shi a ce kaga ashe babban manufar ita ce ne yaƙi da talauci da yunwa shekara ta zagaye kowa na cikin wadata sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah bara ta ce kada mu wuce naman mai wuce kwana uku manzo su ne ce a'a na faɗi haka ne ba ra saboda ana cikin kangi saboda haka ku ci ku yi sadaka kuma ku aje kayan ku ku kilishi ku sa a ne ku koye ba laifi kaga wannan kenan maksudin kawo wannan yan uwa daga cikin ayyukan alkhairi da ake bukatar a yi a cikin waɗannan kwanakin wallahi yan uwa babu kamar taimakon mutane wallahi babu kamar sa a yi ƙoƙari a yi ka yi ƙoƙari haka kalli masu wadata can sama kai ma gwargwadon abin da Allah ya ba baka li yunfiqhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sai ka bada abin da daidai gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya baka ka kalla ka taimaka a yi kokari ana azumta waɗannan kwanakin duka guda tara ya tabbata ana yi kun kuma mutum bai iya yi ba kai ya sakaci bai yi ranar arafat ba Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu malamai na sun za su ci gaba da bayanai muna da tsohon kwanaki a cikin kwanakin domin ba a shige su ba muna fatan juma'a mai zuwa ma waɗanda za su yi mana firi huduba da bar ita kanta insha Allah na san za su tattaba mana waɗannan matsalolin domin bahaushe yana cewa lokacin abu a yi shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya saukan mana da ruwan sama mai amfani ya Allah muna roƙonka ka sa damunan mu ta harshe ya Allah ka sanya ruwan sama mu ya zama mai albarka ba ruwan saman da zai yi ambaliya kuma ya rusa gidaje ba ya Allah madaukakin sarki ka wadata mu ya Allah maɗaukacin sarki ka raba mu da talauci ya Allah wannan ƙasa ta mu ka saukar da alkhairi a cikinta ya Allah ka ba mu shugabanni masu imani masu tausayi masu ƙaunar mu waɗanda za mu riƙa musu addu'a mai kyau suna mana addu'a mai kyau waɗanda suke ƙaunar mu muna ƙaunar su waɗanda suke son mu muna son su ya Allah kada ka ba mu shugabannin da muke zagin su suna zagin mu muna musu miyagun addu'o'i suna ramawa ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka wannan ƙasa da irin abubuwan da ke faruwa a cikinta ya Allah tana hannunka ya Allah ka saukar mana da alkhairi a cikinta ya Allah ɗumbin mutanen da suke cikinta akwai bayinka ka nagari, masu maka sallah masu tasbihi masu azumi ya Allah akwai waɗanda bayinka ne ka san su masu ikhlasi ya Allah madaukakin sarki ka saukar da alkhairi a cikin wannan kasa karka bari makiya su cita ya Allah madaukakin sarki karka damka wannan ƙasa a hannun makiyanmu ya Allah madaukakin sarki ka sa mana san wannan ƙasar da mu da shugabanninmu kamar yadda muke ganin wasu ƙasashe. shugabanninsu da talakawan ƙasar suna san su ya Allah mu ma ka azurta mu da irin wannan soyayya ya Allah madaukakin sarki ka saukar da alkhairi a cikin ta Allahumma hadina fi man hadai wa atina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma qim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا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 وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين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 من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تفلحون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم